matsalar karancin kuɗi ta ce ta ɗauki hankalin taron farko na dukkan gwamnonin Najeriya da ke barazanar rashin samun biyan albashi a jihohi da dama. Wasu jihohin kuma sun biya sashen albashin amma lamarin kamar ba zai ɗore ba matukar ba samu wata hanyar makudan kuɗaɗe da za su ishi biyan albashi da gudanar da alkawuran kamfe. Abdulaziz Yari na jihar Zamfara shine shugaban kungiyar gwamnonin da ke ganin matsalar ruwan dare ce. Kanta gwamnatin tarayya akwai jihohin da ba biya wata takwas wata shida wata bakwai ba jihohi bane ba kawai shi yasa muka ce matsala ce ta ƙasa gabaki ɗaya wadda muka tantauna kuma in Allah ya so yarda za mu haɗu shugaban ƙasa mu domin mu ga yadda za a yi a daga cikin wannan kangi kuma a ce da wannan ƙasa gaba kamar yadda aka sani cewa wannan gwamnati Allah ya kawo ta kuma mun tabbata cewa ta shigo cikin wani hali mawayaci na matsaloli da suka shahi kuɗaɗe a ƙasa da yadda ake gudanar da malam gwamnati gwamna Muhammad Abubakar na jihar Bauchi na aza laifin ga gwamnatocin da suka shuɗe musamman ma irin jihohin su da aka samu sauyin ragamar jam'iyya jihohin Najeriya su da ake yi a gwamnatin tarayyar Najeriya Ka sannan kuma an karɓa duka mai tausayi kamata ya kuma gwamnati ta kwarai kamata ya da farin farko tukuna ta yi maganin albashin ma'aikatanta kafin ta shiga wani hidima amma abin mamaki a jihar bauchi an karɓi kasan to amma maimakon a biya ma'aikata sai aka shiga biyan waɗansu masu hannu da shuni manya-manyan jami'an wato waɗanda a turanci ake kira political office holders kuɗin sallama maimakon shi ma'aikaci na ƙasa wanda dama hannu baka hannu ƙwarya yake a biya shi hakkinsa ya samu ya tallafa wa iyalinsa masana tattalin arziki na ganin bunƙasa hanyoyin samun kuɗin shiga da tono wasu ma'adinai waje da man fetur ne zai taimaki tattalin arzikin Najeriya. Barista Ibrahim Riga cikin da ya taɓa riƙe mukamin shugaban kwamitin kasuwanci na majalisar wakilai na ganin sai gwamnati ta ƙara da dagewa wajen kare muradun 'yan kasuwar Najeriya a ƙetare da zai jawo zuba jari a Najeriya yana mai nuna rashin gamsuwa ga yadda shugaba Zuma ya wafintar da batun farwa baki a Afirka ta Kudu a lokacin da aka gudanar da taron kungiyar Afirka kwanan nan. Ina ma'amala da su su kuma suna ma'amala da mu suna samu da mu muna samu da su ya kasance ba tare da suna kwaran mu bisa halin da ake ciki yanzu ba saboda halin da ake ciki yanzu suna cutar da mu suke samu da mu suke amfana da mu kuma suke kashe mutanen mu wani abin da ke faruwa ba ba wani suke farauta a Afirka gaba da fiye da 'yan Najeriya saboda 'yan Najeriya a Afirka ta kudu duk mai zuwa ya san cewa suke da kuɗi suke da jari suke da shaguna suke da kuɗi a wani ƙasan suke sarrafawa kuma ya kama 'yan Najeriya suke ɗaukar 'yan ma'aikatan 'yan Afirka suna masu aiki tare da su shi shi sa suke jin haushin cewa ya 'yan Najeriya za su zo su kafa jarin su su samu kuɗi ya kasance har sun fi su samu abin da ke samu a ƙasan su abin da ke damu su kenan kishi ne gwamnatin da ta shuɗe dai ta da sanarwar Najeriya ce mafi karfin tattalin arziki a Afirka. Sai dai labarin sai an ciwo bashi ya biya albashi ya jefa ta baba ga batun. Nasura da Malika Murar Amurka daga Abuja, Najeriya.